zuwa ƙarshen zamani har zuwa takin alkiyama Allah ya kare mana imanin mu amin qala hadathana ayyash ibn al-walid qala akhbarana abd al-ala qala hadathana ma'mar عن الزهري عن سعيد عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم an karbo daga sa'id ibn al-musayyib daga abu hurairata Allah ya kara musu yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله أيم هو قال القتل القتل عافانا الله وإياكم جميعا وأن زنتك daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wasanni a ciki babu tatsuniya babu wani abin da yake na rashin tabbas a ciki waɗannan tabbas su ake ce ma annususu shar'iyya wannan nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to me manzon Allah yake fada yake ya taqarabu zaman zamani zai zo ya kusa da juna ya kusa ma'ana abinda zan za a yi a shekara sai kaga an zo wata daya abinda zai yi wata daya sai ka zo kaman sati abinda zai dau sati sai ya dau yini daya abin yini daya sai ya dau awa daya shi kenan al'amuran sun tafi yataqarabu zaman haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa وينقص العمل ayyuka kuma na raguwa ayyuka na addini suna raguwa sai aka ce saboda rashin albarka da ke cikin lokaci ma'ana za a zo a tsebe albarka a cikin komai har a zamani a lokaci ma'ana wanda zai rayu shekaru sittin. sai kaga ayyukan da zai samu a cikin rayuwarsa da wahala ya mori rayuwar shekaru ashirin da kuma in mutum kamar imamun nawawi duk rayuwarsa da yayi ya zama babban malami ya yi rubutu ya yi majmu'u sifili nawa ya yi sharhin muslim duk wani fanni sai da ya rubutu a ciki shekarunsa na rayuwa duk ba su talatin da shida zuwa arba'in eh, duk wannan haka da ya bar duniya wayan kusul amalu ayyuka za su rabu za a ɗaya da albarkar su a ciki ba ta lokaci zai fi yawa ma'ana ba za a mori rayuwar dinnan fashin da kake yi tun da aka haife ka ce a an san adadin dinnan fashin da kake yi a kirge shi randa aka gama adadin ya kare to nan ba za ka rayu a duniya ba duk wannan fashi da mutum ya ran da ya fito duniya har ran da zai bar duniya an san adadin su a kirge suke a lissafe suke adadin su ba zai shi ba ran adadin su ya kai shi ke nan mutum ya gama ba zai zauna a duniya babu nan fashi ya kare rayuwa ta kare to shi yasa ake son kowane lokaci ka fa'idantu ka san me wani fa'ida me ka fa'idantu a ciki manyan malamai waɗanda suke sun san darajar lokaci kamar su imamul munziri ba shi da daman da zai zauna ya ci abinci minti goma sha biyar minti ashirin yana cin abinci karatu ko rubutu abinci duk markadewa ake da ya zo minti nawa ya haɗe ya koma ya je karatu ba shi da wannan dama kamar ibn al-qayyim saboda karatu da rubutu ba shi da dama in ya shiga ban ɗaki baka da damar da za ka yi karatu ba haka ba bane kafin ya shiga sai ke baka littafi kana can kana karatu kuma ransa na ɗauka yana dauka kan ya fito ya fa'idantu da abin yo haka suka yi manya-manyan malamai ba su da lokacin da za a bata daga safiya zuwa yini a ce magarba rana ta fadi lallai sai mutum ya san me yayi dan za a tambaye shi ba lokaci bane ba zamani bane awa 24 yini 12 dare 12 Allah ya halice su dan kai ka fa'idanci da su an halice su ne a banza a wofi amma la tusalunna yawma idin 'anil nahi mun gane ko wayan kutul amalu sai ayyuka su ragu su ragu ba za a samu cikakken aiki ba saboda rashin albarkan da ke cikin lokaci saboda sabon Allah da fasikanci da yadda rayuwa ke tafiya fasikai su suke da ɗaukaka ma azzalimai ma'ana ayyuka na raguwa albarka ta ragu a cikin zamani albarka ta ragu a cikin rayuwa albarka ta har abincin da take ci yanzu albarka ta ragu a cikin abincin da kake ci yanzu albarka ta rabu a ciki da zakin da ke ciki da mai a ce taki ne aka saka a ce kaza kaza ne duk ko menene dai duk wanda ya san rayuwa ya tabbatar da cewa har abincin da ake ci yanzu albarka ta rabu a ciki wayul qashuhu sa'annan a saka kwauro da rowa tsananin rowa a cikin zukatan mutane kowa yana jin zafi dama shaitan duk abin da za ka yi ba shi da rabo a ciki to sai ya sama cikas sai ya sama kiwuya sai ya sama bacin rai duk abin da za ka yi yana da rabo a ciki sai karfafa ma gwiwa ya sama kazar-kazar kana jin daɗin yi sai a saka rowa a cikin zuciyar kowa kowa na jin zafin ya cire zuciyarsa ya taimaka ma addinin Allah ba kuma yadda za ka yi dukiya sai ka rabu da ita dukiya الماء الرزق المال إما ذهب أو فضة فأما الذهب فإنه يأتي ليذهب وأما الفضة فإنها تأتي لتنفض dukiya kenan ko zinariya ko azurfa azab زي ya zo haka alfibba ta zo ne don ta tarwati ba yadda za a yi kana rike da kuɗi ba za ka rabu da kuɗi ba ko ka sarrafa dukiya a cikin ta da addinin Allah ko ko a'a kana jin zafi sai ka tattara ka aika ma Japan ko Germany ba ka da yadda za ka yi kin kana kan mota naira dubu shida wannan mota naira dubu shida sai ka zo ka biya naira miliyan biyu tukun ka ɗauka an rabu da kuɗi ko ba rabu da kuɗi ba kana san kayan gyaran mota kana san duk abubuwan da ake sai naira uku naira goma ya zo ya kai naira nawa kuma tilas sai ka saya ka rabu da kuɗi ba ka da yadda za ka yi amma sai aka saka rowa da kwauro a cikin zuciyarka duk abin da za ka yi ka taimaka ma addinin Allah sai kana jin wahala kana jin zafi kana lissafi to riban da za ka samu a ciki wata zaharul fitanu fitintinu su bayyana a cikin rayuwa waya surul harju sa'annan kuma kashe-kashe kisan kai yayi yawa a cikin rayuwa قالوا أي سكتي يا من ذا الله منين الهرج يا من ذا الله القتل القتل صلى الله عليه وسلم قال الخطابي الإمام أبو سليمان الخطابي يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة والجمعة كاليوم wal yawm kasa وقال الإمام الطهاوي يكون معناه تقلب أهوال أهله في ترك طلب العلم yace canza ma'ana zamani zai kusa albarka zai kadan abu wai saboda mutanen zamani za su zo suna jin tsuya a cikin neman ilimi wa riba bil jahal su yadda da jahil mutum yana jahili ya yarda ya yi masa daidai dan ne dan yana da abin hannunsa yana da kuɗi dama abin da yake bukata kenan ba shi da wata manufa a duniyan nan sai kuɗi tun da ya samu kuɗi duk jahilcin da ke tare da shi kai na zai zama kamar dabba a cikin jahilci ya yi masa suka ce abin da ke kawo wa'annan shine za a zo a waye gari ba a za a samu waɗanda za su yi cewa al'amur bil ma'ruf wan nahi anil munkari ba waɗanda za su damu da addini su ce wannan bai dace ba ga abin da Allah yake ayi kowa sai zai yi kowa sai ya sake kafa kowa sai ya miƙe jiki sake jiki kowa ya miƙe kafarsa ba abin da yasa gaba sai duniya to shi kenan Allah shi ya halitta duniya ya halitta lahira shi ya halitta ka ya tsara ma dokoki in baka bi dokoki dokokin Allah ba za ka zo ka bi dokokin makhlukai ɗan uwanka ɗan adam waɗanda suke ba su kai ba su isa komai ba sai su tsara ma dokoki shi da suka قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال سيسكتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من زم الله تيرا دا أمين الله ثبت أغريش يتي إن بين يدي ساعة لأياما يتي من زم الله يتي كافن تاشن القيامة za a samu waɗansu kwanaki ko raneku yanzilu fiha aljahlu jahilci zai yawaita a ban kasa ويرفع فيها العلم أدوت إلمي إلمي يي كتم يزمو كتم جاهل تجيزياتو ويكثر فيها الحرج والحرج القتل يوم كشي كشي يوم كسل كي وانا حرب وانا وانا كشي وانا وانا فاري وانا وانا باكي لا أشهد بدجني الله يكيه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا abdullahi dan mas'ud suka ya zauna shi da abu musa suna tattauna maganganu na ilimi fa qala abu musa sai abu musa al-ashari yace qala an sallallahu alaihi wa sallama manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yace ashe sahabbai su ma sun zauna suna tattauna matsaloli ne ce ce hujjatu qala an sallallahu alaihi wa sallama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inna baina ya as-sa'a ayyaman yace kafin tashin alkiyama za a samu 'yansu kwanaki wani zamani wani lokaci yurfa'u fiha ilimu, za a ɗauki ilimi وينزل فيها aljahalu, jahilci zai yaɗu ya bazu ya yawa a ban kasa wa ya alharzu wal harzu wai abin da yasa jahilci zai yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yaqbadu al-ilma intiza'an yattazi'uhu fi surin nas Allah baya dauke ilimi ya cire shi a zukatan mutane yaya Allah yake yi ya dauke ilimi duk sa'an da malami ya mutu an rasa malami an rasa ilimi wanda zai zo ya gaje shi jahili ne bai san komai ba ba shi da ilimi ba shi da kwarewa a cikin rayuwa sai ya zo ya dau makami ya zo ya dau matsayin malamai shi kuma jahili ne sai ya sa rigan malamai sai ya rinka fatar da mutane abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shi yasa yanzu jahilci yayi yawa kowa jahili ne oh, duk jahili yana da abin hannunsa yake son ya tafiyar da al'amura yake son sai yadda za a yi yana da mulki yana da kaza yana da kaza baya kallon cewa ilimi ya fi dukiya malami ya fi mai kuɗi a'a wannan duk ba su da ma'ana yanzu menene ke da ma'ana me kake mallaka a hannunka mm. shi ke nan kai ne malami kai ne shugaba kai ne kaza sai abin da zada ma ka faɗa sai abin da kuka faɗa a cikin addini sai tsarin da kuka kawo me zai hana duniyar nan ta shiga halin imuwa da wahala da kaskanci ba abin da zai hana tunda jahilci ke jagoranci ko eh mutum shi kansa ya san jahili ne amma shi bai yarda da cewa jahili din ai masa jagora ba a'a sai shi zai jagora قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن العامش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والهرج بلسان الحبشة القتل قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ونظام زي زوكا في داكن القيامة جاهل زي يوى علم زي كرنشي ويظهر فيها الجهل قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحرج نحوه قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتي عبد الله بن مسعود يتي ناجي منزل الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرتي من شرار الناس min kirarin nas yana cikin waɗanda suka fi kowa sharri marasa arziki har ga Allah madaukakin sarki su wanene ne wannan yace man tudrikuhum sa'atu wa hum ahya wanda za a yi tashin alkiyama da su suna raye ma'ana ma'ana abinda zai fi yawa kenan baya hana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu qa'imatun min ummati ala al-haq ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har abada ba za a gushe ba ana samu wa'ansu cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna rike da gaskiya suna fadar gaskiya babu wani abin da zai sa su daina babu kiyayya da menene da menene da kulle kulle da fito na fito da fin karfi da menene duk ba zai hana su ba hatta ya ci Allah bi amri hmm. har sai ranar lahira ta zo da sai malamai suka ce eh ana nufi da wannan duk rayuwar da ake yi ka dab da tashin alkiyama dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la taquma as-sa'at hatta la yabqa min al-ard man yaqulu la ilaha illa Allah ma'ana lokacin mutane sun gama barna ta gama kasa ta gama duniya lalatattun mutane a kansu za a yi tashin alkiyama to bayan Allah na kwarai yaya za a yi aka ce dab da tashin alkiyama sai Allah ya aiko wata iska sanyayya ta sassan iska sai ta ɗauki ran dukkan mumini sa'annan ta bar duk azzalimai da fajirai da kaza kaza kaza kaza alaihim taqumul qiyama wa mm. annan dama an ce la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku ba sai dai za ta girce ku ne yas'alunaka ka annaka hafiyun anha qul inna ma ilmu wa inda rabbi duk ayoyi suna tabbatar da cewa tashin alkiyama za ta girki mutane ne ba wanda ya san yaushe ne tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ce mal mas'ulu an habi a'lama min amin as-sa'il sai ya bada labarin alamomin tashin alkiyama shine zaka ga kaza zaka ga kaza zaka ga kaza waɗannan alamomi suna nan akwai manya-manyan alamomi akwai ƙananan alamomi dukkan malamai duk wanda ke da basira a cikin ilimi ya san cewa waɗannan ƙananan alamomin sun fara bayyana cikin din yanzu suna nan haka za su rinka tafiya barna na barna masu gyara na gyara har abada ba za a taba samu a ce yau duniya ta zama ba makarnata ba azzalimai ba kafirai ba kaza a'a tabbas har manzon Allah ya bar duniya waɗannan suna nan ko ba sa nan yasa kai ma ko kai hakuri ko kar kai hakuri waɗannan suna nan makarnata na gyara suna kira masu gyara kuma na gyara suna kira har lokacin da annabi isa zai zai sauko in annabi isa ya sauko shine zai kashe alhanzir ya karya cross ya karya karya tasu wa'annan da suke cewa kaza kaza kaza kaza kaza to wannan lokacin addini zai samu daukaka to shine kafin tashin alkiyama Allah zai sauko da wannan sanyayyar tafsassan iska da dauke ran mumini in aka dauke ran mumini to shi muminai baki daya zai sauran lalatattun al'umma ko su wane ne farare ne bakashe ne turawa ne ko su wane ne akan su za a yi tashin alkiyama don a tashin alkiyama din in ta zo al'amurra ne masu ban tsoro abinda duk hankalinka ba zai dauka ba sai ka gani rannan to wannan lokacin ka ka yi imani da shi la yanfa'u nafsan imanu wa lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra yadda tun yanzu ka kiyaye imaninka tun yanzu ka kiyaye imaninka tun kafin lokacin da ko ka ce za ka yi imani ba shi da amfani to abubuwan da za su faru kenan zuwa karshen tashin alkiyama ana nan kullum za ka garana rana ta fi fito daga gabas ta je yamma rannan sai ka garana rana ta fito daga yamma za ta gabas kullum kana ganin taurari yadda suke tsare sa'annan sai ka taurari duk sun canza wannan ya nan, wannan ya shiga nan rana ta canza wata ya canza duk wani teku da ka sani duk wani teku Atlantic Ocean ne Pacific Ocean ne Indian Ocean ne duk wani teku da ka sani sai kama wuta wa idan biharu sujirat ba shi da ban mamaki na gani da ido na a kasan burai a kasin mun je muna ɗalibai muka je ziyara akwai wata korama muka korama muka je ruwa ne amma ya ka kunna a shana aka sa sai ga ta kama wuta tana tafiya tun duniya kenan wannan ranar tashi duk wa'annan ruwa da gani wajen zai haro sujirat uqidat wa sarat nar sai ga kasa tana girgiza nan ya ka samu girgizar kasa wannan ya fa'inan idza shamsu kuwirat wa idza nujumun qadarat haka idza sama'un fushaqqat idza sama'un fatarat duk su kakkece wannan tsari da ka sani tun da aka halittun su ya canza rannan duk wani abin da ka sani yana aiki duniyan nan ya zama aiki kwamfutan duniyan nan duk rannan ba za su aiki ba na'uran hangen nesa duk ba za su yi aiki ba duk wani karfe duk wani fayiluka duk da suke majalisar ɗinkin duniya ko suke menene rannan duk wani tsari da wani abin da aka koye KBG ne CIA ne SSS ne kowane ne rannan duk falikan duniya sun gama aiki duk dabarin dan adam ya kare dabarin dan adam ta gama ta kare ba abin da zai yi jirgin sama baya tashi radar baya tashi sama jannati ba sa yi duk komai ya gama يوم تبدل الارض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد ba abin da ɗan adam zai yi rannan ture ne shi masu ta ma karfe da makamashi masu ta ma duniya ko baki ne ko ne ne ba abin da zai yi sai ce mala wa qala al insanu mala me ya faru ne yau duk tsarin da ina fayilukan duniya da aka ajiye ina inda ake tsara al'amurra ina na'uran hangen nesa ina karafa ina makamashi ina kwarewa ina ilimi duk jami'o'in duniya sun daina aiki nan duk wani abu baya aiki ba zai aiki ko an ce za a yi ba zai yi ba ba dama lokacin shi ya gama ya aiki ko lokaci ya wuce ba abinda da dan adam zai rannan sai ce wa qala al insanu ma me ya faru maka sane yau duniya ta bin abinda mu umurnin mu da shekara nawa mu ne malaman duniya mu ne masu karfin duniya wanda muke so mu zalunta wanda muke so mu kyale wanda muka yi kaza duk duk aje a ko fayilin da aka saka na mutane na kasashe duk babu su yau ba su aiki duk kwamfutar duniya nan kaje ba za ta yi aiki ba duk da duk dabaran baturar ne ya kare wa qala al insanu ma laha menene ya faru sai shiga mamaki yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka aw qala rannan za ta bada labari Allah ya mata wahayi ya mata ilhami ta faɗi kaza ta faɗi kaza ta faɗi kaza yawma idhin yazkuru an-nasu ashtaka ra'annan mutane za su fito daban-daban yawma idhin yazkuru an-nasu ashtaka liyuraw a'malahum ba wai liya'malu a'malahum ba aka ce liyuraw a'malahum hmm. ma'ana ran da ba su da aikin da za su yi abinda aka yi ya wuce shi za a nuna musu hmm. mun gane ko hmm. ba a ce sai su yi aiki ranar aiki duk aikin duniyar nan ya kare ba ka da aikin da za su shugaban sojojin kasar Amerika ne na Ingila ne na Faransa ne ma ne da wane ne CIA ne KDG ne duk tsarin leken asirin da kuke yi mala'iku su ma suna tsara naku eh. kuna rubutawa kuna bincike a shiga nan su ma suna rubutawa to ran nan karshen duniya na ku duk ya kare na mala'iku za a اقرأ كتابك كفى من ربك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك wannan zai ce mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ma'ana duk tsarin da muka yi shekaru aru aru da failikan da muka yi da kulle-kullen da muke yi da barnan da muke yi da duk abin da muke yi yau an gama ba mu da ikon mu shigar da wani abu ko mu fitar da wani abu sai abin da aka yi shine za a fito mana da nan rannan dukiyarka ba za ta amfane ka ba mulkinka karfinka ikonka ka, duk abin da ka sani ka dogara a kan shi a duniyan nan ba shi da amfani sai mai mai aiki wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun hmm. abinda za a je a tambaye ka kenan ba za a tambaye ka dan me ka kasa zama shugaban kasar kaza dan me ka kasa zama mai kudi kaza dan me ka kasa kamfani kaza ran nan ma ai kamfanuka duk ba ta aiki kamfanin duniyan nan duk ba za ta yi aiki ba masu kera motoci ne masu atamfa ne masu takalma ne masu kera jiragen sama ne duk kamfanin duniya ba ta aiki lokacin ta ya ƙare sai a zo a tambaye ka me aikin me kai aikin me kai alam ya ci kun ba za a ce yaya me hana ka zamo shugaban kasa ba ba za a ce me ya hana ka zama sarki ba ba za a ce me ya hana ka fi kowa kuɗi ba a'a ba abin da za a tambaye ki nan ba alam ya ya'tikum nazir ba aiko muku manzo ba ba aiko muku annabi ba me ya hana ku bi annabi me ya hana ku yi addinin Allah turan nan shi kenan sai su ga sun tabi duk ƙere-ƙeren da muka yi ke ba su kai raka'a a juna fila saboda Allah ba duk kere-keren da muka yi duniya dai sai da muka yi duniya a ce wahala ce a banza a wofi innamal a'malu bin niyyat wa innama li kulli imrin ma nawa alam yatikum nazir qalu bala sai haka al'amarin yake je gargadi ya zo muna. me kuka yi fa kazzabna ai ba mu bi shi ba Mutum bai muka yi mun dogara kan hankulan mu mu muna da karfi muna da makamashi muna da karfi muna da iyawa mun isa ba wanda ya isa bu taurare shi قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير Ma'ana duk wannan ci gaba da ɗaukaka da suka yi a duniya aka ce shi balalin kabir ashe fata in wa'annan abubuwa duk suka zama fata to menene shari'a menene shari'a imani bin Allah da manzansa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni abin da yasa aka halice ka kenan ka bautata wa Allah duk sa'an da wani abu ya dauke hankalinka ka bar bautan Allah madaukakin sarki ka bauta ma komai kai fasarar duniya da lafiya kisa da wuri ka rike imaninka kada ka yi sakaci lokacin da za ka zo kana kallo ka ce ka yi imani a ce a al'ana wa kad asaita min qablu wa asaita qablu ba haka ka faɗa ma fir'auna ba Allah ya kiyaye amin إيه. وقال أبو أوانة باب ولا باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه إمام البخاري يجي كرك لوكا لوكتين me kake buri me kake so so kake mulki shugabanci ka tara dukiya ka hau mota mai kyau ka yi gida mai kyau la ya'ti zaman illa allazi ba'dahu sharrun minhu duk zamanin da jiya ya fi zai fi jibi jibi zai fi gata hatta talqaw rabbakum Eh. haka ake ko al'amarin haka ne ma'ana jiya da yau wanne ne yafi to yau zai fi gobe gobe zai fi jibi jibi ta haka har har a waye gari ba zai ka hadu da Allah قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشقونا إليه ما نلقى من الحجاج سكتي منذ ورد أنا سمالي ذهب من الله صلى الله عليه وسلم مكتي يا أنس kai ne ka saura yanzu sahabin manzo Allah kai ka ga manzo Allah kai ma manzo Allah hidima ya Anas ga hajjaj wa ma aksara al-hajjaj al-yawm ya أنس ga hajjaj ya matsanta ya gallaza ya aikata ya yi ya za a yi da shi sai ya ce ku je ku yi zanga-zanga ku je tashin hankali a je a yi kone-kone a je a kai mutane a harbe su a kashe su a kai matan mutane a harbe su a kashe su isbiru yace ku yi hakuri yace ku yi hakuri fa innahu cewa yadda al'amarin yake لا يأتي عليكم زمان إلا والذي ba'dahu sharrun minhu hmm. hatta talqaw rabbakum Ba wani lokaci ba wani zamani da zai zo maka sai dai abin da zai zo baya ya fi shi hmm. har ku haɗu da ubangijin wannan ilimin daga ajiyun anas ne kala sami'tuhu min nabiyyikum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa duk wanda ya san tarihin Hajjaj da Anas Anas dan Malik sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya masa addu'a amma sai da Hajjaj ya masa jafa'i sai da Hajjaj ya masa jafa'i akwai su cikin filin ana ga sa tsarin video kasance sai kana kallo yanzu ya ce ya Hajjaj na gani kuma haka yake rubuce cikin tarihi kuma suka yi wasan koko wani gani yace ya Hajjaj